أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ranar biyu a watan 11 watan zilqa'ada hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da 20 a watan 4 april shekara ta 2026 allah ta baraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci da cikin gidan mai girma a jihar kazaure a nan uwar yan kaba karamar hukumar nasarawa jihar kano a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun tauhidi daga littafin alqawaid al-musla fi sifatillahi wa asma'ihi husna wa akadna suna isna asharata darsa kafin mu tafi hutun ramadan mun yi darussa ne goma sha biyu a cikin wato wannan littafi wa kunna fil qa'idatu salisa muna kuma ka'ida ta uku ne a ta shida afwan ita ce asma'ullahi ta'ala ghairu mahsuratin bi adadin muayyan cewa sunayen Allah tabaraka wa ta'ala ba a ƙididdige su da wasu wato adadi ayyanannu ba a ƙididdige su da wani adadi ayyanannu su sunayen Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka ji a baya da hadisi ya zo ce inna lillahi tas'atin wa tasbuna isma hadisin turmizi cewa Allah ta baraka wa ta'ala yana da sunaye ne ta yake man hasaha da kalan janna malam ya mana bayani a baya cewa shayi Allah yana da su bai ce adadin sunan ba sai yana da su ya ba misali kamar mutum ya ce ina da abu kaza wannan baya nuna bayan da wani sa to haka lillahi ce sunayen Allah 99 to ya wuri ko koma ba ba za a samu kari ba amma ta inna lillahi tis'atun wa tis'un Allah yana da sunayen casa'in da tara yawwa idan ka ce yanzu nan ina da abu kaza to wannan bayan na ko baka da wani abu sai dai in ka bar abin da yake iyakance na farko kenan na biyu ce hadisin ma shi ko bai inganta ba da zo da wannan adadi amma sai muka ce shi hadisi ba a wajen malamai ana aiki da shi akan a amma in ayyuka ne na falala abin da ya shafi haramtawa ko halartawa. abin da ya shafi aqida to wannan ba a amfani ke da hadisi sahihi domin kada ka halatta wa mutane abu da hadisin da bai inganta ba ko kuma ka haramta musu da hadisin da bai inganta ba ko kuma ka kafa musu wata aqida da hadisin da bai inganta ba a babu wato halal da haram ne da babun aqida to wannan ba a amfani ke da hadisi wato sahihi amma ka ce hadisi ba isi akan fara'ilal a'mal ana iya aiki da shi a inda ba muka shi malamin duk bayan ga bayanin da shi ibn Uthaymeen a sharhinsa sai ce kuma shi ma ya tara hadi abin da sunaye tasa'in da tara amma sai yace shi ya bi ya bi su ne alphabetically ba kamar yadda wannan tsarin da ke cikin masallacin mu yake ba a shi ya fi daga alifin ba'u ne ya haɗa tasa'in da tara inda mun fara darasin da ya gabata wanda muka kwana mun yi shi ne a inda yake cewa daga cikin sunayensa akwai alhafizu da kaulihi ta'ala saboda Allah ta'ala ya ce wallazi na takaru min dunillahi awliya waɗanda suka riƙi eh, waɗanda suka riƙi wani Allah a matsayin auliya masoya to Allahu hafizu shi mai littafin ya kawo sunayen da ya kawai wanda ya tara da tara to shi ma wannan littafin sai aka masa sharhi shi kuma inda sharhi sai ya gudu sunan da ya kawo sai ya nemo ayar da malamin ya samu to idan aka samu sunayen a littafin ku za a kawai sunayen ne zallan amma ni kuma inda nake karantawa ana kawo duk sura sai an kawo ayat da ya samu ta shine bambanci so mun yi karatu akan alhafizu an samu suna a wancan lokacin alhafizu to shi wannan alhafizun da malam ya kawo yace saboda Allah ya ce wallazi na takazu min dunillahi awliya waɗanda suka riƙi wasan Allah suka mai da su auliya su ne mazikinta al'amuransu ya ce to Allahu hafizun alaihi Allah yana ganin su ya san su kaga anan kalmar hafizun ita ce sunan muka da ita ga ita samu alhafiz sunan Allah tabaraka wa ta'ala Allahu hafizun alayhi wa ma anta alayhi biwakil amma kai manzon da aka turo ka cikin su ba za ka iya tsare su ba akan sai sun yi abin da kake so kai naka isar da sakon fa inna ma anta muzakkir ka yi wa'azi ka yi gargaɗi kai za ka dama gargaɗin ne amma lasta alayhim bin saifin amma kai baka zama a kansu ba ka zama mai wato tsayawa ka ce sai ka tilasta su ka sai tsara a kansu to kalmar hasiyu kama ya zama da a harfi sai alhasiyu alhasiyu kama fi kissati abil biya isani kamar kalmar alhafiyu ta zo a kissar baban annabawa na biyu waye baban annabawa na biyu shine muka ce annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shine baban annabawa na biyu to haka Allah subhanahu wataala yake cewa wazkur kurfin kitabi Ibrahim a cikin littafin nan na Alqur'ani ambata musu labarin Annabi Ibrahim alaihi salam saboda mai innahu kana siddiqan nabiyya saboda shi ya kasance mai gaskiya ne kuma ba annabi ne da masu annabawa daga cikin siffar su wato ƙarya ta kori ga annabawa ha'inci ya kori ga annabawa yasa annaba ake cewa addar amanata wa ballama risalata annabi ya isar da da Allah ya tsora masa kuma ya isar da manzancin da aka ce ya isar shi yasa bai bar duniya ba sai da ya hajjin ban kwana ya yi somare a filin arfa suka ce shi yasa ake wuni a filin arfa saboda sai da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wuni a filin arfa yana labarin duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi da shi a kai shekara 23 shi yasa aka wuni in yayi bayani ya bayani ce ala alballaktu na isar da manzanci sai sabai sai ka isar sai daga rufe Allahu mashhad Allah ka shirya na isar da manzanci in yi bayani ya bayani sai ce fari liballighi shahidu min kumul ba wanda ya halarci wannan aikin hajji ya sanar da wanda bai zo ba in yi bayani sai ce ku zo na sika ku ku koyi ibadunku daga gare ni la'alli la'ahujju ba da hani haza dan tana yayyuwa ba zan sake aikin hajji ba bayan wannan shekara to shi Ibrahim Allah ya ce hukana siddiqan nabiyya mai gaskiya ne ba annabi iz qala li abihi lokacin da annabi ibrahim yake ce da mahaifinsa azara kenan ya abati lima ta'budu ya mahaifina don me kake bautawa mala yasma abinda baya ji kiran da kuke mata wala yansu baya ganin ibadar da kuke mata wala yughni an ka shay'a inda zaka shekara kana yi kowane lokaci zaka dauka ba zai wadatar maka da komai ba ya sake da ya abati ya babana inni qad ja'ani a al ilimi. ni wani ilimi ya zo min malam ya cika wanda bai zo maka ba hatta bi inni ahdika siratan sawiya ka bi ni shirye da kai tafarki madaidaici yace ya abati ya babana la ta'budu shaifar. kada ka bauta ma shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya domin shaytan ya kasance game da Allah mai rahama mai saba ma Allah ya saba ma Allah ya kuma kira a saba ma Allah yasa gurare da dama a cikin alkur'ani Allah yake an karar da bayan su ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhuzuhu aduwwa shaytan a wajen ku abokin gaba to babban magani ɗaya shine kuma ku rike shi abokin gaba yasa shaytan duk inda zaka kullu masa inda baka yi abokin gaba ba to ya ma gama da kai domin Allah ta'ala da ya baka labarin gabar shi ya maka maganin ta daya fattakhuzuhu aduwwa kuma ku rike shi abokin gaba yasa a filin alkiyama kamar da surati ya tun ta bada labari Allah zai ce alam ahadi ilaikum ya bani adama Allah ta abu da shaitan shin ban yi wasici gare ku ba ya bani adam ya ku ƴaƴan adam Allah ta abu da shaitan cewa kada ku bauta mu shaitan hula kuma aduwwun mubin shi shaitani a gare ku maki ne mai bayyana kiyayya wa ani ibuduni nace ku bauta mini hadha siratun mustaqim bauta ta shine tafarki madaidaici sai Allah ce wa laqad adalla minkum jiblan kathira hakika shedan ya batar da tawaga mai yawa a cikin kuro ta takunu a ashe dama ba za ku zama masu hankali ba so shine anan annabi Ibrahim ta mahaifinsa la ta'budu shaytan inna shaytana kana lirrahmani hasiya yace ya abati inni akafu an yi masaka azabin min rahman. babana ina jin tsoron kada wata azaba ta shafe ka daga wajen Allah mai rahama a takuna da shaitani waliya sai ka zama majibin shaitan abokin zaman shaitan a wuta mahaifin yanzu ya layi ya ji kiran da halin sai ce a rajibin an ta an alihati ya ibrahim yanzu kai ibrahim kuma kan na kake kyama mun ce kalmar an ragabu in ta zo da an to kyama ta in ta zo da fi so ne na ce ragiba fihi ya yi faɗayi a cikin wani abu haka sai ragiba an ya kyamaci abu in an ta zo kyama ce in fi ta zo so so sai cewa annabi ibrahim a ragi ragibin an ta sai zo da an an aliha ce goma kan kake kyama ya ibrahim la illam tantahi idan baka hannu ba la arjuman naka zan maka rajam zan jajjefe ka wa hajirni maliya ka kaure ce wani lokaci ne ka fita daga idona yanzu ba na son ka da gani yanzu ya hada da shirya da dan biya kore su wanda muka ce a noman rayuwa idan da ya samu abin a zo a gani to waye farkon farin ciki ba ya kunsa kama ga shi an zaɓe da ƙarshen abin a zo a gani an lafta wanda ita zaɓi ne kawai in ga an lafta muka ce ba wani karatu da ɗan adam yake ce ai yayi karatu har ya zama annabi babu wannan karatu babu wani nagarta ce ai dan nagartaccen mutumin kirki da har ya zama annabi babu wata ibada ce ai yayi ta ibada har ya annabci duk babu kawai Allahu ya tafi min al-mala'ikati wa min ar-rusul Allah ne yake zaɓar mala'iku da manzanni yanzu Allah ya zaɓi ɗansa a matsayin annabi kuma annabi ma irin annabi Ibrahim da Allah ya ce kai kaɗai ga iyali inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeen shakiran li al-umm Allah ce inna Ibrahim tabbata sai ga annabi Ibrahim kana ummatan shi kaɗai ga al'umma ne sannan qanitan ne kunut ne dawamu da'a kenan mai dawama ne wajen yi wa Allah biyayya hanifan mai tsayawa kan tafarki na kace al-hanif shine wanda la yamilu yaminan wala shimalan baya karkacewa hagu ko dama sannan karshen ta da Allah ya mutu cewa lam yakun minal mushrikin annabi ibrahim baya daga cikin mushrikai shakiran ne al'ummi kuma mai godiya ne ga ni'imomin Allah ta'ala ijibta bawo kuma Allah ya zabe shi duk da wannan zaɓin da aka yi wa ɗansa amma sai ya haɗa shi da shirya ta zo da ita yace da ta tattari da arzuman naka ba hajjar ne maliya to kuma wani abu zai nuna mana girman haƙƙin iyaye duk da wannan tattara shi da shirya da ya kore shi in ɗan zamanin shi ka jima an zama da bai ku kyale shi ba a uzulun layi amma shi ko sai ce salamun alaika ba ta da jijiyar wuya tsakanin ni da kai salamun alaika zaman lafiya dama Allah subhanahu ta sun su kana ya gaya mana wa ibadur rahmanin ladina yamshuna ala al-ardi hawlan ka ɗaba qadabahum jahilu na qalu salam bayan Allah mai rahama suna nisa a bayan kasa idan ma jahilai suka musu wauta kalu salama suke aminci wannan ma da mahaifin annabi ibrahim ce kushe ba shi guri ya tattara su ya kore su da shiryar sai ke kala salamun alaikum amincin allah saman lafiya ta saga ku na karafi bayan haka ma halin da kake cikin yana nema maka yafiya a wajen allah ta wata ala ta'ala huka na bi hafiya dan shi allah mai shafe mun hawaye na ne mai jin kira na ne to shi ce wannan kalmar ta kamu alhafiyu din da malam ya kawo ya ga dalilin samu ta hace annabi ba ne cewa ubangiji kana bi hafiya an ta kira na ne mai shafe mu kawaye na ne sai alhaku suna na gaba alhaku muka ce an ce alhaku yana daukan ma'anar gaskiya ita kuma gaskiya an ka dauke ta a tsari irin na al'umma suka ce an ce gaskiya shine abin da baya canjawa idan ka bar shi baka da kamarsa duk abin da ka kama bai kai shi ba dawo masa shi ne zama lafiya duk abin da ka kyoni su ka ce gaskiya ke ya sa bahaushe don kula ce gaskiya dokin karfi abin da baya canjawa in ka bar shi ba ka da kamarsa duk abin da ka kama bai kai shi ba dawo masa shi ne zama lafiya to wani shi ake cewa gaskiya sannan kuma gaskiya tana ɗaukar ma'anar sunan Allah kamar yadda shi a nan malam al ya kawo shi ne a matsayin alhaku sunan Allah ne ya ce saboda Allah ta'ala ya ce zalika bi anna Allah huwa al-haqq saboda Allah shine al-haqq shine gaskiya kaga zo a matsayin suna na huwa al-haqq wa anna ma yad'una bin duni amma duk wani abin da ake kira ba Allah ba huwa al-batil to shi wannan ƙarya ne banna ne masu kiran suna yi ne dan bacewar basira ko don tafi ba amma dai al-batil banna suke kira cewa anna Allah dan kuma tabbata hakika Allah huwa al-aliyu al-kabir shine al-aliyu ya kace Allah Al'aliyu ne suka ce ɗaukaka uku ulul zafi, ulul qadari ulul qahr zafinsa yana sama da kowa kowa ar-rahman ta arshi Allah yana kan al'arshi. wata baiwa ta abi sufyan lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ce masa laifi sai ya fita ta sai dora masa mali bayan ya mare ta kuma daga baya sai ya ji shi ma abin ya dame shi shi kuma bawa babu wani abu da za ka yi masa ka ƙure masa malin kyautatawa irin mai irin kaɗan tashi sai zai ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari cewa ga abin da ya faru da bai wasu amma yana so ya tanta sai annabi rahama ya ce ni ka zo da ita hadisin muwatta na imam malik ya je zo da ita musulun ma ya rawaito shi ya zo da ita sai annabi ya ce mata aina allah aina allah yake yana sama ya ce wa man ana ni kuma wane ne ta ce rasulullahi manzan Allah ya yi. intabi kenan tambaya dai annabi ya mata ayan Allah ta ce fi sallah wa man ana ta ce rasulullah kawai annabi sai kalla Abu Sufyan ce a ta qaha fa innaha mu'mina ka yanta ta tana da imani to da ka ce Allah Al'aliyu ne farko ulul zati ar-rahman ala al-arshi wurin gurare bakwai ya tabbatar da yana sama a amintum man fit sama'i kun amince ma wanda yake sama shine Allah an ya kusa da kuma al'arba da sai kasa da ku to da kabulul zati sannan ulul qahari yarin da kowa da komai ba abin da yake gagararsa shi yasa rayuwa gaba ɗayan ta masha Allah kana wa ma lam yasha Allah abin da hikimar Allah ta zartu to shine zai ci gaba da gudana abin da Allah hikimar sa ba ta zartu ba biyar da muka kai da so wani abin ba zai samu ba saboda Allah bai zartar ba to da shine ulul qahar ya yi kowa da komai wanda yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da zai wa Abdullahi dan Abbas wasiya yana dan karami yace ya gulamu inni uallimuka kalimatu ni zan sanar da kai wasu kalmomi sai ta hifazillah ya farko dai ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka ihfazillah tajidhu tijahaka ka kiyaye Allah zai shige maka gaba da abin da ya taso maka idza sa'alta fas'alillah in za ka yi roƙo ka roƙi Allah wa iza ta'anta fasta'in billah in za ka nemi taimako ka nemi taimako a wajen Allah sai ce masa wa sani annal ummat ita al'umma gaba daya la ta maƙuda, za su taru ala an yanfa kuka bi shay'in abu ka amfanar da kai da wani abu dan kaunar ka da suke yi lan yanfa kuka. ba za su amfanar da kai da komai ba illa bi shay'in kad taba Allahu laka tun abin da Allah maɗaukacin sarki ya rubuta gare ka shine ma'anar laka yace amma da za su taru ala an zurruka bi shay'in abza su fitar da kai da wani abu nan kuma lan zurruka ba za su fitar da kai da komai ba illa bi shay'in kad katabahu Allahu alayka in ka ji alayka akan ka kenan laka kuma gare ka yace da abin da Allah maɗaukacin sarki ya dora maka yace rufi akil aqlamu wa jaffatu suhuf an ɗauke alqalman kaddara kuma takardun sun bushe sai zama ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun to in an ce Allah al'ali ne bayan uluwul zati sannan kuma uluwul qahari uluwul qahari sannan kuma uluwul kadari karfin kaddarawa duk abin da ya kaddara din an gama wannan shine ma'anar al-alim al-kabiru shine wanda yake da girman da ba saba da shi yasa din kana da mai girma wanda mai girma wani da ka sa kafarka a masallaci in ka daga hannu sai ka ce akbar eh, mafi girma ismul kabbir muke ce masa in da kara da kabirun kabirun su zuwa Allahu akbar yanzu ka zo gaban akbar wanda ya fi kowa girma to shine al-kabiru hajji, hajj aya ta biyu suna na gaba sai ce al-mubin al-mubin abin da ake nufi da al-mubin wanda yake a fili bayyananne to amma kuma bayyanar Allah ba ta hanyar bayyanar zafin ta ba nan wata matsala ce kuma bayyanar Allah da aka ce mata al-mubin ba ta hanyar bayyanar zafin ta ba ta hanyar bayyanar dalilin samuwarsa shi dama yana daga cikin abubuwa guda uku da dole ka san su in je sunan ka musulmi in kana so ka haɗu da Allah lafiya shine ka san shi shi Allah tabaraka wa ta'ala ka san addinin sa ka san annabin da aka aiko ma dan karbi samfurin addinin sa wajen sa wannan guda uku wani baya dauke ma wani da baya dauke ma mahaifi ma ya dauke da mata ba ta dauke shi dan uwa baya dauke wa dan uwa in ka ji ana farago ainun farilla tilal to wani ce farilla tilal kowa ya san wani abubuwan guda uku to kun ga aka ce na farko sanin Allah to amma fa sanin sa ba ta hanyar ganin sa shi ba a masa sani ta hanyar a ganin shi ta da kai wa sanin wata halitta an kace ka san wani ce wani iri ne kace ai dogo ne ko gajere ne ko kakkaura ne ko fari ne ko baki ne ko ma ne a shi Allah baka masa wannan sani wanda ya ce ma sai ya gan shi sai bauta masa to nan yanzu ba shi da ranar bauta wa Allah haka zai mutu dan ya ce la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al al khabir shi wata ganin mai gani ba ta rikar ta gan shi shi yake ganin mai gani a duk inda da ganin ta dan shi ne allatifu alkhabir ina da mun ba da misali da cewa da za a gan shi to da wanda suka kowa kusa da su gan shi sune annabawa dan mun su za a kule na daban ne sannan a cikin annabawa din ma akwai ulul azmi guda biyar ne annabi nuhu annabi musa annabi ibrahim annabi isa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sune ulul azm da Allah ya ce annabi ta fasa bir kama sabara ulul azm min ar-rusul wannan sune ulul azm guda biyar to annabi musa ya kai matsayin yana magana da Allah Allah ya ce wa kallama Allah musa taklima Allah ya magana da annabi musa dan kakai shakka mace takaliman magana ba ba da wuce ba ta tawili to ya ba mu labari cewa walan ma ja a musa ne miƙatina lokacin da annan musa zo miƙatin miƙati shine dutsen duri sina ai alhaji yana da shi shine inda zai harami in ya wuce gurin bai harami ba akwai matsala to miƙatin shi ma da aka samu annabi musa ya zo ya gana da allah shi kuma a matsayin sa ne magana da allah shine dutsen duri sina to sai allah ce walan ma ja a musa ne miƙatina lokacin da nan musa zo miƙatin da wannan dutsen dan ya gana da allah kuma wa kallamahu rabbuhu ubangijinsa ya magana da shi kamar yadda ya saba zuwa ya magana da shi kala sai Allah Musa ce rabbi ya ubangiji an anzur laika nuna mun kai na ganka to kaga yanzu annabi Musa sai ya so daga martabar ji ya kara da ta gani kuma da madan ada haka dabi'a ta take in son samun sa da abin da yake ji kuma ya gani Ya san inda ana wani taro ko wani ana wani jawabi sai wani mutum zai tsaya a gaban mai jawabi ko ya sani ko bai sani ba ko an masa magana ko ba a masa ba ya bata wasu domin shi dan adam yana so abin da yake ji zama yana ganin sai so samu za ka yi sai annan Musa ya so ya kara da martaba ta gani sai ce rabbi arani zuri ilaika ya ubangiji na mun kai na ganka kala sai Allah ce lan tarani ba za ka gani amma sai aka shi assignment sai Allah ce walakin zuri ilal jamal kalli wannan dutsen da kake jikin kamar da ibnu kasir a cikin tafsirin sa ce Allah ya ce ya Musa la yarani hayyun illa mata kaga annabi Musa ni ba wani mai rai da yake gani na sai ya mutu wala ya bisu ba wani sandararren abu kamar dutse da yake gani na illa ta daha daha face ya rubuce to shi da Allah amma walakin unzur ila jabal a cikin aya aka ce kalli dutsen dutsen da kake sa. in istaqarra makanahu in ya tabbata inda yake ko gidan bai yi ba ka sa rai ka sauka rani zaka gani amma mai biyu ba sai Allah ce falal mata jalla rabbuhu lil jabali lokacin da hasken ubangijin annabi musa ya sauka a kan dutsen da ja'ala ya sa dutsen ya rubuce wa karra musa sadaqa sai annabi musa ya faɗi sunna falamma afaqa lokacin da ya farfado kala ta subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah tubutu ilaika tuba nake gare ka ya Allah wa ana awwalul mu'minin da kuma ne farkon mu'mini kaga wannan ya ita ya maka saba lalle kan ganin Allah a duniya dole yake maka ya gani na farko kina yana son ya ba annabi Musa wannan da ya kamata a duwan ne zai ce shi ya ga Allah to ya ba annabi Musa ne a ya ma taka matsayin annabi Musa matakan guda biyu ya taka na annabta ya taka na yin magana da Allah har ya ga Allah shi ga annabi Musa kuma Allah ya ce masa lan tarani ba za ka gani ba to ma je wannan sai babba dan Abdullahi farin jakada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ba ta annabi musa bai je cikin tsohon al'adu da sina a shi annabi sallallahu sallama. wasallam isra'i aka yi da shi aka yi mi'raj sai aka yi mala'ika jibril ya zo ya tafi da shi ya farko sallah da kansa a zaman ibada ce mafi girma cikin ibadu imaduddin ginshikin addini wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man aqama ha faqad aqama ad-din wanda ya tsaye da sallah tabbata hakika ya tsaye da addini wa man tarakaha faqad taraka ad-din wanda ya bar sallah ya ban kwana da addini wannan hadisin ce awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati as-salatu farkon abin da za a ga bawa hisabi da shi a ran tashin alkiyama sallah tana yin kyau tun da kanta za a dan adam bushara mala'iku za su masa zai haye za su masa bushara amma idan suka fara duba ta a matsayin da na farkon hisabi sai suka kuma ta yi dameji ba ta yi kyau ba sai su ki aika huwa limasu waha abu yau ai wanda iya tonar ta sallah ai tonar ta abinda bai kai ta a aiki ba babu kamarta ko jihadi ko aiki na jibar kai sallah ba duk in can biyun ba za ka yi ba ba ka sallah za ka tafi aikin haji barin ku ba ka sallah a jijiya ka tafi za ka ce za ka tafi jihadi kai kuma ba ka sallah to ai kawai wajen yin wanda ka tafi saboda haka duk sallah tana gaba su inda aiki ne kawai a imani ne kalmar shahada ta suke gaban komai don ita ake fara ginawa sai a aiki a kanta don ka zo kuma babu aiki to kuma sallah tana gaban komai babu kaman sallah to suraka saboda girman sallar ne ba a ce mala'ika jibril ya zo ya kawo annabi ba a matsayin sa na mala'ikan wahayi ya aka a yanzu da annabi ya tafi da shi ya kawo sai sai aka yi isra'i an ce isra'i shine tafiyar daren manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa daga masallacin ka'aba zuwa masallacin jerusalem wannan tafiyar ta dare a ƙasa ita ce isra'i man ce ni iraji shine su'uduhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila al-alimul ulwi hawan manzan Allah saman sama wanda tafiyar ta kai inda shi jagoran tafiyar mala'ika jibril ya tsaya ya yi tursa annabi rahama ya ce sahibi nan ta kalbi ta kuma mala'ika ne ta ayi wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum babu wani daga cikin mu yana da iyaka sananniya ni daga nan ba zan iya kara gaba ba a gan ba tafiyar ilahiyya ba kuma abin ta ɓaci kamar ke tafiyar ilahiyya ce ya fashe shi kuma ya wuce sallallahu alaihi wa sallam ya je karɓo sallah ba ma kuma zuwa ɗaya ba sai da ya kai kawo tsakanin ya karɓo sallah ya zo a nan musa ya ce masa sallah nawa ya koma a rage a sai da dawo biyar daga hamsin amma an tambayi annabin rahama mahallin shahid ɗin a maganar an ce hal ra'aita rabbaka shin kaga ubangijinka ya ce nuru anna arahu haske sai a zangar shi kaga duk magana iri da yake can annabi Musa da yake yana sai da Allah kace kalli dutsen da ya kalli dutsen sai aka ce tajalla har haddan ubangiji ya saukan dutsen sai ya rubuce annabi Musa ya a shi har haddan Allah ma baya bari ga Allah da annabi Musa ya faɗi da hakkin ya bayyana shi ma annabi an ce har ra'aita rabbaka yace nurun anna arahu haske sai a zangar shi saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ba a ganin sa amma yana daga cikin kuma kuma wajibi ka san shi kafin ka bauta masa to wani irin sani to shi ana sanin sa ne ta hanyar sunayensa da sifofinsa da ayyukansa in baka san shi ba yana nuna yana kiran ka zuwa ga aikin sai ga aikin ya fi gaban dan adam bare aljanna akwai wata aya a suratul bakara ita aya ta ce farkon umarni a cikin alkur'ani a cikin ta kuma aka yi wani hani shi kuma hanin a cikin aya shine farkon hani a cikin alkur'ani dan sura ta farko a suratul alqur'ani ta sura ta suratul fatiha suratul fatiha addu'a ce ganawa ce da addu'a a ƙarshe alhamdulillah rabbil alamin kai ba wa Allah ce kana bauta kana sana ƙarshe kace ihdinas siratal Ka yi addu'a Allah ka shirya da mu tafarki madaidaici siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin to sai sura ta suratul baqara suratul baqara farkon umarni da Allah ya fara shi ne ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum na jin ayata 21 Allah ya ku mutane ku bauta ma ubangiji to tun da aka ce ku bauta ma ubangiji ku da fatar ka san wa zaka bauta wa dan ba zaka bauta wa babu ba ba za ka yi imani da babu ba shi ne mai kawai yake da samuwa wajibatu lillahi ta'ala wajibi ne ka da samuwar Allah da zaka bauta masa to amma ba ta hanyar ka gan shi ba sai yasa da yake ya ayyuhan nasu sai ce ta'budu rabbakum bauta ubangijinku ai nan ma wani abu ake nuna maka rabbakun ubangijin kai kai kaga ba kai kai kanka ba gidanku ake yin mutane ba halittar mutane ake to an ce ku bauta ubangijin ku an ce rabbu kuma shine wanda ya samar yake kula da abin da ya samar mai renar rayuwa isa mai gida a gidansa ake ce masa rabbul manzil shine ba wuce kita mai gida ai shi ke kula da komai na gida kisa ake ce masa rabbul manzil shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin ne duniya da abin da ke cikin ta to haka ya ayi wannan su abudu rabbakum tun aka sai rabbakum kenan shi ne mai ku to idan ka kalli kanka daga aka yi an ce rabbakum to ai kai maka san lokacin da aka yi ka ba ya ra'ayi to sai ce to ba ku ka yi wannan dinin min qablu kun kun ji wasu kafin kun ji adawa kun ji samudawa kun ji kawai salim kun ji kurorin ƙururun gairar zalika kasira wallazi na min qablu la'allakum tattaqun sai ce Allah allazi da kuma al-arda firashan shine wanda ya shimfiɗa mu kasa ka kwanta ka tashi ka yi tsalle ka dire ka yi gudu ka yi tattafa ka yi gini ka rushe ka shuka ka girbe ka tona ka binne a'a ita kasa ma kawai alaƙatar ɗan adam ta fi alaƙarsa da komai na farko da kasa aka halitta asalin babanka da kasa sannan a kasa zai rayu sannan kasa zai koma a'a shi ɗan adam ma a ɗabi'ar alaƙarsa da kasa ba da wata kwanciyar hankali in ba a ɗayan zai ba ko dai yana zama yana dandamalin ƙasa ko kuma yana kan abin da yake da kan ƙasa yake da alaƙa da ƙasar amma daga ran da ka ɗauke shi ba a ƙasa ba ba kuma a kan abin da yake kan ƙasar yake ba to ba shi da kwanciyar hankali tambayi wanda ya wajen yin sa shi ba a kan ƙasa ba ko ba a kan abin da yake kan ƙasa ba a cikin yana tashi ba kwanciyar hankali sai an yi london sai an sauka lafiya to da shi ɗan adam kawai alaƙa da ƙasa ce ko da yi akan ta yace yana cikin nutsuwa a bayan kasa ko yana kan abin da yake taɓa haka amma yana kusa da hali na uku ya samu matsala ba kwanciyar hankali ya sa Allah subhanahu ta'ala ce a kan ta kuke rayuwa cikin ta za a mayar da ku wa min hata khurajuna kuma daga cikin ta za a tayar da ku ko haka Allah ya ja'ala lakum al-arda firashan shine wanda shin fada mu kata yace wata ma'a bina'an shi ne wanda ya daga muku sama sama ma wani irin gini ba fila ba karafi a wacila ba abin da ya tokare sama kai kwan za ka yi ginin ka a filotin ka duk ɗaki sai ka masa garo hudu zama da yamma kudu da arewa sannan sai ka dora dukun sai ya zauna a lokacin da ma ginin ya fi faɗi sai ga ya fi buƙatar abin da zai kare shi in ka samu masallatai sai a tsakiyar masallatai sai a yi filas kuma ai ba abin sa ake yin su saboda yana kwantenin mutane da yawa to a ƙara support a tokare sama kar wata ran ya rikito ya danna mutane to idan abu ya komai faɗi gini ya faɗi ya buƙatar sport dan kare rubutu to ai ta kuma sama ta komai faɗi komai ma a ƙarƙashin ta yi. har ba wuce ki ta sama ta yi wa yaro rufa to amma ita kuma ba a faɗe da to kare ta a suratul ra'd Allah ya ce Allahu allazi rafa'a as-samawati ghairi 'amadin tarawna yace in baka san Allah ba dama muke ana sanin da ta hanyar ayyukansa shine ya daga sama babu aboki ba abin da ya soka ne ta ko a tazo mu ji ta ko a almara ba ka ajiye gizo na tafiya gurup ya biji mai filar sama ba ka zai ba za ka ci ba Allahu lazi rafa as-samawati bi ghairi amali shi yasa in ka yana so ka san shi to aikin da za ka san shi ba ta hanyar ganin sa daga ya kira ka zuwa ga aikin sa ka san aikin ya bi gaban dan adam bare kai wa aljanna sura ka wasta ma adina'an shine wanda ya muku wani irin gini na sama kuma sannan ka tambaye ka ne kullun sabo amsa shine sama ce kullun sabuwa ba ta tsufa ba ta kirak ba ta tsage ba Allah ce farji ilbasara alkaramin hudu daga kanka sama za ka ga tsagewa saboda daɗe wanda sai kai kwana ka ginin in yi daɗe ko ya nutse gaza sai an buɗe an ƙara kwas ko kuma ya tsufan da ba gara inda hali a canja da zamani amma da kullum sabuwa an ramin min tukur kallata in ka da kai kai ne hajjijiyoyin jijiyoyin ka suka tsage kada suka yi jinya ka warke sai Allah sun marji albasara karratin ko ma ka zake dubawa a karo da kalibu ilai kalbasar kasi ganin ka zai dawo kaskantacce ba za ka ga komai ba kuwa haske saboda haka sama kullum sabuwa to wasa ma a bina'an ewa eh, sama wani irin gini ba ta tsaya nan bare wa an zala min sama ima'a in baka san shi shi ne wani ke saukar da ruwa daga sama fa akara da bihi minas samarati rizqan lakum da saukar ruwan ne zai samu ku a asamarat ƴaƴan itatuwa su zama rizqan lakum abinci a gare ku a wata ayar ce mata allakum wa an an'amikum ku ku ji daɗi da ƙwayar dabbobin ku ba su karma mu mata wani an li ku ne sa cewa hatan wa abba da ƴaƴan da kayan marmari da kuma ni mata allakum an li ku to amma akwai ranar biyan bashi shine fa idza ja'at as-sakha lokacin da kururuwa alkiyama ta zo kuma ya firin mar'u min aki mutum zai guje wa dan uwansa wa ummihi wa abihi mahaifiya da mahaifi wa sahibatihi wa banihi mata da ɗa sai Allah ya takaice rahoton ce kullum ra'in minhum yawma idhin sha'ani to ana sanin Allah ne ta hanyar ayyukanta. to yanzu wannan shine kiran abauta masa ta hanyar a san shi ta wannan shi ne ya cancanci abauta masa ba ne wannan aikin kun ba shi ba to kuma sai ya kashe shi kuma farko hali na farko shine to fala taja'alu lillahi dada. wa an tumta alam kada ku yadda ku sanya ma Allah kishiya shine ku dau haƙƙin Allah na wannan bautar da yace ku bauta masa shi kadai ku ba ma sa wa an tumta alamuna alhali ko kun san ba wanda ya muku abin da Allah ya muku ba ne wanda da ayyukan da ya zama wa an tumta alamuna kun san ba ne so ana sanin Allah ne ta hanyar sunayensa da ayyukansa to sannan sai shi kuma sanin addininsa kuma sanin addini ana sanin addini ta hanyar karanta addinin sai yasa addinin ka addinin ikra ne farkon wahayin da aka fara wa annabi rahama ikra'a bismi rabbikal ladzi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka wannan wanda ya halice ka addinin ilimi ne ba a yi da ka wa man arada al-akhirata wa ta'ala sa'aha duk wanda yake son lahira ya kida a gaban Allah to wata alaha ya tashi ya aiki don lahira kuma ta ayaha ba da ka ba ba ya shafi abin da ya ga dama ba a irin aikin da ake da lahira ne ta'ayaha wa huwa mu'min da sharadin yana da imani aikin da wannan mara imani ya komin kansa ko da shari'a ta ce a yin babu imani Allah ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura wato kura a baɗe da ta so wa huwa mu'min Allah ce fa ulaika kana ta'ayuhum shukura irin wanda suka zama sun yi wato aiki irin aikin da ake dan lahira da imani to irin waɗannan su ne za ka zama ta ayyukan aikin su mashkuwa abun godewa sai ka jefi kiyama ka da ana a ni'ima amini na ma dalla da masu aiki irin aikin su kenan Allah ya datar da mu saboda ka sai kuma ka san bayan ka san addini ta hanyar ilimi ka san annabin da za ka koyi ibada in eh, sanin addinin daban to mu koyan ibadar daban yasa shi addinin ba zai yi babu ba annabi dole a wajen annabin ake koya shi yasa Allah ya aiko annabi ya faɗa akan dukkanin annabawa dan ayi koyi da su ya faɗa akan annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon suratul ibrahim a aya ta hudu sai Allah yake cewa ma arsalna min nabiyyi ko min rasul mu aiko wani manzo cikin manzanni ba illa bi lisani qaumi sai manzon ya zo da yaran mutanansa da language din mutanansa ake tayar da su a cikin su me yasa Allah yake da wannan hikima sai ce li bayyana lahu dan shi manzan shine zai mutu bayanin sakon za ka samu kenan ko da ga sakon Allah ya aiko to kuma ai sai da bayanin manzan. wannan kamar rabi ne ga masu tasu Qur'ani kawai shi kuma Allah ya aiko manzon manzo ne ko wannan manzo li bayyana lahu dan yi wa mutane bayanin sakon da yazo da shi sai Allah ce fa yadin lahu man yasha an yi bayanin ma sai wani a yau ai gobe yake yadda da bayanin sai Allah ya fitar da wanda hikimarsa ta zartu sai ce wa ya habiban ya sha wanda kuma Allah subhanahu wataala ya masa gaba da kasari sai gane bayanin ana yi shi yasa a wata ayar mu a cikin alqur'ani Allah ya ce bayanin da ya halaka man halaka an bayyana wa ya haya man hayya an bayyana dan duk wanda zai halaka ma to ya halaka bisa bayani ba dan an kasa masa bayani ba shine ya ki gaskiya da ganga haka ne rayuwar zuciya wanda zai karba shi ma ya karba dan ya gamsu da bayanin da aka yi ya gane gaskiyar yasa kullum mai kiran shi yana yin bayani ne dan a gane addinin Allah yasa kuma ko a gidanka ba za ka ce dai na gaya miki ba a shi bayani wani lokacin sai an dade ana yi a inda ba ka zaton ma shi za a fahimta ko daga ana aka yi fahimta sau da haka yasa annabi nuhu alaihi salatu wa salam shekara 950 duk bayanin yake yi amma Allah ya ce ma amana abu illa qalila ba wanda suka yi imani da shi sai in cikin cokali to haka kuma a suratul nahl aya ta 44 sai Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas mun sauka maka da alqur'ani dan kai wa mutane bayani bayanin na ma nuzila ilayhi shi abin da aka sauka musu din kai zaka yi musu bayani ya ka ce da alkur'ani ko baka yi da hadisi ba cikin ayar qur'ani wani ya zaka yi mata wa anna ilayka zikra Allah ce mun sauka maka da alkur'ani a zikirar qur'ani ne dan wata ayar ce inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da alkur'ani muna ba shi kariya yanzu kuma ce nan kuma ce wa anna ilayka zikra mun sauka maka alkur'ani sai ce litubayyana lin-nasi wannan a wajen malaman nahawu suna kiran salamun ta'ali a ce an yi kaza dan kaza ma'ana da nisa aka yi abu kaza shine abu kaza gwari-gwari ba wani fasos na yin masallaci sama da sallah to an yi masallaci don sallah kenan illa da ta sa aka zama da masallaci don a yi sallah ko kace dalili sun laraba suna cewa illa sa duk lamun da suka ɗauke mata lamun Ali, lamun da suke nuna dalilin da ya sa aka yi abu ta ce mata lamun illa to yanzu a surat ibrahim da muka ce aya ta hudu Allah sai ce ba mu aiko wani manzo ba illa bi lisani qaumi ce li yubayyana lahu illa da sa dan yi musu bayani yanzu anan suratul nahl sai Allah subhanahu wata ke ta annabi wa anzalna ilayka zikira. mu sai kuma wani zama sai ce bayyana lin-nasi dan kai wa mutane bayani wata mu'jiza ta Qur'ani sura ta aya ta hudu ce a farkon suratul Ibrahim nan kuma suratul wato abin nan aya ita kuma ta 44 ce da akan hudu ayoyi suke zuwa Allah ke bayyana lin-nasi irin ba buga ne ba irin wannan ne a farkon suratul mulki sai Allah ya ce zai khalaqal mauta wala hayata sai ce ne liyabluwakum irin wannan illaci ma'ana shine halicci mutuwa da rayuwa kafin ka ce dan ne ka halicci mutuwa ya Allah da rayuwa sai ce dan ya jarraba ku to haka ne Allah ya aiko ya sauka a nusar sama a ƙura'ani ce litu bai yi na lahu don kai musu bayani idan wani zuci ya da ƙura'ani amma kuma bayanan annaba da sa annaba da su ba suka ce baka da ƙura'ani idan wani nan ayin ƙura'ani da suke kuma ya laka fassara mana su tun Allah ce litu bai yi kai bayani to annabi bai yi bayanin bane kuma Allah ce da yi bayani ya sa kake baka da hadisan ba kun kuma ba shi ne bayani mutu wanne ne bayani sai kai mana bayani yasa akwai ayoyin da ba su fassara ba a wajen wannan masu wato aƙida da su mu dai wannan su ne hanyoyi guda uku ka san Allah ka san addinin Allah ka san manzon da Allah ɗaukacin sarki ya aiko maka su da aka ce almubinu da kaulihi ta'ala saboda faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da yace yawma jazin yuwaffi humullah dinahumul haqq sai ya alkiyama Allah zai mutane hisabinsu na gaskiya an ce addini ana nufin aljaza maliki yau mutum da mallakar ranar ta maku ba ga ranar jaza shi ne aljaza yau jin yau jaza isa laraba su ta kama to deal to dan kamar yadda ka shuka haka za ka girba abinda ka shuka shi za ka sakamako aljaza min jinsin amal sakamako jinsin aiki to Allah ya ce ran tashi alkima alkiyama wahu. Allah zai cika wa mutane dinahumul haqq hisabun na gaskiya wa alamuna kuma su sun sani annallaha huwal haqq Allah din shine gaskiya ko huwal haqqul mubin shine gaskiya da yake a fili yake shi yasa yazo da al-mubin wani shine ma'anar shahidin inda ya samu al-mubin ma yake wanda qur'ani ya samu to al-mubin kenan suratul nur ayata 25 mun ina da mun faɗa a baya cewa ita kalmar addini ana sakinta a ɗayan abubuwa guda haka ce addini suka ce yana ɗaukar ma'anar al'imani billahi wa bi rusul wal yawmil akhir imani da Allah da manzannin Allah da ranar lahira to wanda yake kan wannan sai ce na yana da addini wanda yake cikin wannan imani haka tana ɗaukar al-ahkamul mashru'a allati tahkumu zawahirun nas hukunce hukuncen shari'a wanda suke hukunta zahirin mutane abu zai shiga kasuwa kawai bai ɗauka ba iya aka samu jari da shago shine sharaɗan kasuwanci a sai tunanin ai akwai halal akwai haram a kasuwanci akwai riba akwai riba a kasuwanci akwai haƙƙin mai sai a kansa shi ma yana da haƙƙi a kan mai sai to ya kamata ya sauka a shar'anci ya zama sai ne fara da wannan sannan sai shiga kasuwa to duk wanda rayuwarsa yake bin alakamun basharu'a ba da kayan ke bisa sai wani mai addini ne saboda ba da kayan ke yi to al'imani billahi wa bil yawmil akhir ana kiransa addini ana kiransu wato addini ban sani ba lokacin lokacin da ya so to nan abin muka faɗa daidai muka karanta dacewa ce daga Allah abin ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alquran min ladun hakimin alim ala alihi wa sahbihi da tambaya ba tambaya to Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da sufofinka maɗaukaka Allah duka na bukatun mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu da gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka saka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sami abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mata da su da ke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suka da yara suke nema su kangare Allah ka shirya mana da su Allah ka dora mana su akan layi da gaskiya mata da ba su da aure su ne yin auren Allah ka ba su halin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure Allah ka ba su halin ka ba su mata na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba kan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka ne hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka ne hannayen su gabarin haramu ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimin da zama tafiya tafiyar mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gurin tarar da su ya rabbal alamin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allah ka sanya mai albarka kafuwa sanin kasar kafuwa sanin alkarin da ke cikin kasar kafuwa sanin mata da marayu da yara da raunana da tsofaffi da miskinai da ke cikin kasar kafuwa sanin masu mulkin kasar waɗanda ke nufin kasar da alkhairi ko a ɗan kasar ko a wajen kasar ko a masu mulkin kasar Allah ka san su Allah ka taimake su Allah ka karfafe su Allah ka sa su karfin da abin da ya taso musu waɗanda ba sa nufin kasar da alkhairi ko a ɗan kasar ko a wajen kasar ko a masu mulkin kasar Allah ka san su Allah ka yi mana maganin su idan suna cikin tsarin mulkin mu Allah ka zara hannayen su Allah ka mai da su ɗan kallo Allah ka sa su da su da ana yi برحمتك يا ارحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم هذا الدعاء وعليك الاجابه اللهم هذا الدعاء وعليك الاجابه وهذا الجهد وعليك التقلان ولا حول ولا قوه الا بك فسبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين